والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فهو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدونة فاتية تعتبر فاتير 23 safiyar hudu ga watan hudu hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mai shekaru ɗaya. muna cikin masjid nuri islam inda muke ɗaukan darasi a cikin littafin sharh al-aqida al-wasidiyya wanda shekul islam ibn taymiyyah ya ainihin wallafa shi sannan Muhammad ibn Salih al-Husaymin ya yi maka sharha muna musu addu'a Allah subhanahu wata'ala ya lullube su da rahma Allah madaukakin sarki ya sa mahaɗarmu da mu da su ranar tashin alfiyama jannatin firdausi cikin yardar Allah Allah muke roƙo ya yi mana gamdakatar ya yarda da ayyukanmu ya sanya ikilasi a cikin zukatanmu dukkan ayyukanmu su kasance muna yin su domin Allah ci gaba da bayani da malam yake mana akan wannan aƙida yana kan yi mana bayani ne akan tawakkali yana daga cikin aƙidar ahli sunnati wal jama'a dogaro da Allah wa tawakkal ala alhayy alladhi la yamut yayi mana bayani cewa abinda ake so a cikin tawakkalin bawa shine sidqul i'timadi ya zamanto dogaronsa da gaske ne ba wai ya dogara da Allah a baki sannan kuma a cikin zuciya yana raba wa Allah waɗansu abubuwan dogaro ba. Ya zama na ɗungurungun ɗin rayuwarka ga Allah ka dogara, duk abin da za ka yi madogararka shi ne Allah, subhanahu wa ta'ala. Sidikul itimadi gaskiyar jinginu, Allah, subhanahu wa ta'ala. an ta'tamida ala Allah i'timadan sadiqan malam yayi mana bayani yace ana so ka dogara da Allah dogaro na gaske bihaitu la tasalu illa billah yanda ba za ka roƙi kowa ba a lokacin addu'a sai Allah wala tasta'inu illa billah ba za ka nemi taimakon kowa ba sai ga Allah ولا ترجو إلى الله ولا ترجو إلا الله بذاك قونتي samun wani agaji ko ɗauki daga kowa ba sai ga Allah, wala ta kafu illallah kuma ba ka tsoron kowa sai Allah, wa iya ya farhabu ne, lalle ni ne ya kamata bayi na su ji tsoro ba wani na ba. Mun yi bayani akan irin tsoron da ake nufi a nan da neman taimakon da ake nufi ba wai haka kawai an hana ka neman taimako da ɗan uwa ba ko kuma an ce kada ka ji tsoron komi ba mun yi bayani za ka iya neman taimako a gun bawa ɗan uwanka a irin abun da zai iya yi kana so ka ɗauki kaya ba za ka iya ɗorawa yi kaɗai ba za ka iya cewa don Allah ‘yan uwa ku zo ku taimaka mini wannan abin da za su iya ne ka kira su suma ba irin wanda Allah ne ke yi ba irin wanda Allah ne ke yinsa wannan sai ka kira Allah lokacin da mutum bai kusa da kai ba ka ganin shi baya jin sautinka ba ka jin ɗuriyarsa sai kuma ka kira shi da nufin ya agaza to wannan shi ake cewa shirka amma gashi don Allah wani ka taimaka mun da abu kaza don Allah wani taimaka mun ka ɗaga ni na ba zan iya tashi ba don Allah wannan duka abun da zai iya yi ne kake ya taimake ka wannan ya halatta ina fatan an fahimci abu to haka kuma tsoro ba za ka faɗa gurin halaka ba ka ce to me zan ji tsoro in ba Allah ba ba irin wannan ba tsoron Allah irin wanda ake yi wa Allah to bai kamata a yi wa wani Allah shi ba amma idan ka ga maciji yayo kanka ba za ka ji tsoronsa ba eh to aka ce waɗannan mafata ne ga sunan a gaban ka kar ka je sake hanya kace ai ba a tsoron kowa sai Allah sai ka tafi wannan ya daidai ba irin wannan tsoron ake nufi ba domin annabawa ma sun ɗan ji irin wannan tsoron irin wannan tsoron Allah bai ce shirka ba ne domin Allah ya ce la inni la ya khafu ladayyan musa ko kada ka ji tsoro lokacin da ya ga macijin nan ya ainihin yi sura ya yi haka kai sai ya ɗan yi kamar zai gudu domin abun tsoro ya gani to shine Allah ya a ɗaya karka ji tsoro wannan aya ce za a baka to don haka irin tsoron da ake yi wa Allah ba a yi wa kowa shi ba a yi wa kowa shi sai Allah subhanahu wa ta'ala kada ka ji tsoron kowa illallah sai dai Allah tabaraka wa ta'ala a ta'tamidu da Allah azza wa jalla ka dogara da Allah mai girma da ɗaukaka bijalbil manati wa daf'il madar ka yarda ne ke kawo alkhairi shine kuma ke da sharri idan kai wannan tawakkalin to ka tsira idan ka samu alkhairi take abin da zai faɗo ma Allah ya taimake ni ba abu kaza da ya taimake ni ba ba dalilin wane kaza ba da kaza ya same ni ka yarda farko Allah subhanahu wata'ala sannan kuma ya amince shi ke yin sababi ya sabbaba abu kaza ya sa sai ya arzuta ka da abu kaza sababi yana nan mun yi bayani sababi yana nan mun yi bayani kowane abu yana da sababi kuma Allah shi ke yin sababin in abu ya same ka ce alhamdulillah farko ba don da Allah ya taimaka ba sannan to yanzu kuma sababi sai ka yi amfani da sannan sannan abu kaza ya faru kai da ba san yadda al'amarin zai kasance ba hatta adafi kada ka yi da wau kada ka ce ba don Allah da wane ba ba don Allah da abu kaza ba da ba mu samu kaza ba ko kuma da kaza ya same mu malamai suka ce wannan yana daga cikin nau'in shirka da Allah na dogara da kuma wani ko da kai wannan ma yana daga cikin nau'i na shirka da Allah na dogara sannan da irin taimakon da kake bani to wannan shine kalma mai kyau sannan to wannan shi zai nuna tofe yanzu kuma kabari ne zai aiki sannan ɗin sai da Allah ya gama komi sannan amma in ka ce Allah dawa ne da suna dogara to yi shirka ko ba don Allah dawa ne ba da Allah na dogara da ku na dogara to wannan kalma ce ta jahilci a riƙa kulawa akwai waɗanda suke faɗin irin wannan kalma ni yanzu kaga sana'an nan da Allah na dogara da ita na dogara don aka ba za ka ɓata mun hanyar abinci na ba to kaga akwai irin masu faɗin irin waɗannan kalmomi kuma nau'i ne na shirka sai dai ka ce da Allah na dogara sannan ya sana'anna sannan to summa ita ce sannan to ana so idan mutum zai yi adadi ya yi da summa to shi summa ya kore duk wani abu da ake horo na shirka amma in kai adadi da wauka daidaita Allah da wannan abu Allahu wa kaza summa kaza yawwa to shine to a hausa kuma muka amfani da summa a matsayin sannan to yana da kyau mutum ya gane irin maganar da zai yi shi yasa ainihin ibnu abu zaidin ya ce, ma tantiqu bihi al-alsinat wa ta'taqi bihi al-afidatu ko kaga ya fara koya maka tukunna abinda bakin ma zai faɗa harshe sai da ya koya maka tarbiyyar hatta furuci ya za ka furta aƙidarka ka ta tafi daidai ba ta samu matsala ba sannan kuma zuciyarka me za ta kulla shi yasa yi babi musamman na aƙida babu ma tantiku bihil alsinatu wa ta'taqiduhul afidatu to yana da kyau mu gane abin da za mu ke faɗi da kuma abin da yake kulle a zukatanmu na tawakkali da yarda da imani da tsoro da raja'i da du'a'i da isti'ana da istighafa duk ya zamanto mun wakkala al'amarinmu ga Allah subhanahu wa ta'ala sannan mu yarda akwai sababi Allah ya mana gamda kasar to shi yasa malam yace shi mumini na shi shine wanda yake yarda Allah mai girma da ɗaukaka shi ke jawo alkhairi don haka daga ya samu alkhairi sai ya gode wa Allah da farko sannan shi ne yake tunkuɗe daf'ul mabar yake tunkuɗe dukkan wata cuta shi ya sa idan damuwa ta yi wa musulmai yawa sai su tinkari Allah ya tunkuɗe musu wannan bala'i bukata in ta yawa a cikin zukatansu sai su roƙi Allah ya biya musu wannan bukata wannan yana daga cikin tawakkali ga Allah subhanahu wa ta'ala wala yakfa hadha al-i'timad duna thiqati eh, ko duna thiqati bihi wala yakfa baya isa hadha al-i'timadi wannan dogaro duna thiqati bihi in ba an ɗamfara da Allah ba duk mutumin da ba da Allah zalla ya ɗamfara ba, to wannan dogaro ba zai yi wahala ya shi. Sannan kuma wakilu sababi ya yarda da aikin sababin al'amari, kowane abu yana da sababi. Sababin yin arziki sana'a, sababin yin ilimi karatu, sababin waraka magani, ko? sababin isowa gari tafiya sababin dawowa juyowa ko ba haka bane ka zauna ka ce Allah ka kai ni gida baka yi wa Allah isgilanci ka zauna ka ce Allah ka bani ilimi in zama da professor baka shiga makaranta ba ba ka yi Allah isgilanci Allah ka bani kuɗi ka rufe ƙofar ɗakin ka kai takwanci kwanci ba isgilanci kake wa Allah ba Allah ka bani shanu ba ka ɗau zanda ka tafi daji kiwo ba sababi lallai ne ka yarda akwai sababi Allah shi ke halittar komi kuma da sababi an gane ko shi ke kawo komi kuma sai ya yi sababi shi ya yi abu ya yi sababin faruwar abu don haka imani da Allah shi ke yi da yarda da sababin duk yakan koma ga Allah ne subhanahu wa ta'ala lalle ne ka ɗamfara da Allah sannan ka zamanto ka amince da sababin lazi sababin da duk Allah ya yarda da shi banda sababin da Allah bai yarda ba muka ce kada ka je kana tsafi ka ce za ka nemi kuɗi ka ce a ah, to ai komi yana da sababi Allah ya ce an ce ai sababi ko sababin ne sababin yin arziki yana nan daban-daban don haka sababin yin arzikin ka bi shi ta hanyar kasuwanci ko noma ko kiwo ko sana'a ko wani aikin ƙarfi wanda Allah azina azina biki ya yi izini ya yarda a yi amma kada ka yi amfani da sababin da Allah bai yarda da shi ba haramtaccen sababi ciwo ne ya dame ka kana neman waraka ba an ce a nemi magani ba to bari in je gun boka Allah ya yarda a je to ka nemi sababin da Allah ya amince da shi kada ka yi amfani da maganin da Allah ya haramta ko hanyar neman maganin da Allah ya haramta ta ka nemi sababi irin wanda Allah ya amince da a yi amfani da shi ina fatan muna tafiya muka ce lallai a bihaitu innaka wasiqun biduni taraddudin ma'a fi'li sababi alladhi azina fi kuma ya zama na kana damfare da ubangijinka ba tare da kana shakka akan dukkan wani sababi da Allah ya yi izini a yi amfani da shi ba ka yadda idan har kana nema sababi ne kuma Allah zai iya baka kai imani da haka idan har kana addu'a sababi ne Allah zai kare ka ko Allah zai biya ma bukata kai imani da haka ka yarda sababi ne idan ka sha magani Allah zai iya warkar da kai domin ne shi maganin sababi ne kada ka tsaya kana taraddudin kamar wannan abun Allah kawai ba zai iya ba sai an haɗa da tsafi an nemi aljani ya taimaka da magani ko to kaga irin wannan shi yake kawo mutum ya zama mushiriki ka je gun boka ya tura ka neman ruwan wani abu wai da shi za a yi haɗa magani ko turare iri kaza da shi ake haɗa magani ko furen itace kaza sai da shi ake haɗa turaren ko saiwar bushiya wanda take kallon guri kaza ko ka sassaka shi ta kulɓi kaza a hali iri kaza ko ka ainihin hau idon ka rufe lokaci kaza ka ciro abu kaza wannan duka nau'i ne da in har kai amfani da irin wannan a matsayin sababi to ka yi amfani da abin da Allah bai yarda da shi ba don aiki ne irin na jahiliya wanda su a lokacinsu kuma ba Allah tsayayye a gunsu tabbataccen Allah abun dogaro a gunsu a lokacin babu kame-kame suke yi to kai kuma musulmi a yanzu ba kame kame ba taraddadi tabbas kake da shi Allah yana nan ka kuma yadda da shi ba kuma wani sai shi shi kadai ne kuma sai abun da ya yarda da shi kai ma ka yarda da shi abin da yake ka ambata ka ambata abin da ya hana ka ka kar ka ambata kar ka ambata wannan shine Allah subhanahu wa ta'ala ba a shakka ba a kokonto akan dukkan abin da aka ce sabari ha yanzu dan wannan abin shine har yayi wannan kudin ba banza ba ina ya sana'ar tashi ya fi kowa yanzu da wannan abin har yayi wannan gidan kai ba wannan abinci ka dai abinci ke shi eh abinci shi to yana ta fama baka san adadin shekarun da yayi ba wahalar da ya ta tattalin da yake yi wai haka kawai ya yi wai ka ce yaushe ma ya fara to ai duk abin da mutum yake yi kai ba ka yin sa ba za ka gane lokacin da abun ya daɗe ba yanzu haka kana nan kana ta ƙwallon banza kana shirmen banza abokinka ya yi sai ka ji an ji har ya haɗa digiri to wai yaushe har ya fara karatu nan muke da shi ba. to yaushe har ya yi karatu har ya yi digiri to kai ba shi ne damuwarka ba kana nan kana shirme amma shi da ya je ya sha wahala ya daɗe ya shiga kunci ya shiga kurkukun rashin yawo rashin fita rashin yanci shi ya ga daɗewar amma kai da ba kai ba ne ba ka ga daɗewar ba ah, to ko gurkun aka kai mutum shekara goma sai wata ran ku haɗu sai karkata kwana riwa ne ba na ganin ka yanzu kana gari kuwa eh kuma shekara goma yi amma shi yanzu ya ce kwana biyu kai mun kwan ba mu haɗu ba kai a ina ga zai kai shekara uku ba mu haɗu ba ko wai zai kai shekara uku to amma shi ya ji abin da ya ji ya san abin da ya gani ya ji abin da ya ji ya ga abin da ya gani ya san daɗewar da ya yi da yake shi abin ya shafe shi to haka fa wani idan ya ga ta yi kuɗi sai ta mamaki wai yaushe ma wai har yayi wani abu yaushe ma har ya samu wannan kuɗin sai a ce to ba a banza ba kaga rashin imani da Allah ke yi rashin imani da sabubba shi ke kawo irin wannan sai wai in ƙafi ake yi ko kuma fashi ya yi ko ɗan damfara ne kai akwai dai wata a ƙasa shi bai yarda da Allah ne ya bashi ba to irin waɗannan su ne Allah subhanahu wa ta'ala ya hana duniya lokacin da Qur'ani ya zo aka dora su akan la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Umarni daga Allah ɗa'a zuwa ga manzonsa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam faman lam ya'tami ko ala Allah wa atamada ala quwwati muka ce duk mutumin da ya dogara da ƙarfinsa bai dogara da Allah ba to bari na yufdal tabbas za a tabar da shi wa dalilu dalilin haka ma wa qalis sahaba muhammad نبيهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة هنين حين قال azza wa jal, dalili. faɗin Allah subhanahu wa ta'ala abin da ya ga sahabbansa da shi kansa a yakin hunai lokacin da suka yi ta'ajjubi da yawansu yau mu dubu goma sha biyu da motsi ai babu inda za mu keta mu kutsa ba a yi nasara ba in dai don ba yawa ne yasa ake cin nasara akan mutane to yau ba za a ci nasara akan mu ba saboda sun ga suna da yawa an yi fatahu makka mutanen makka da sauran kewayen makka duk sun haɗawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a rundunarsa aka dunguma aka tafi wajen kabilar hawazin yankin Qa'is a lokacin da aka yi fatku makka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai koma ba daga nan aka karkata aka tafi kunai. musulmai kenan masu jiran sallah daga sallah masu tafiya jahadi daga jihadi kenan ka yi magariba ka jira isha ko to su yi fatahu makka su tafi fatahu daga wannan kwarin a gangara wancan kwarin ana kutse ko za a yi sa'a rai ya fita a yi shahada eh ka duba bayan Allah su ne suka kafa mana wannan addinin fa da rayukansu da dukiyarsu da ainihin dukkan wata basira da Allah ya ba mu gashi nan kawai sai shaƙa muke muna jin daɗi ba mu da matsala a cikin addini shi yasa har muke sakaci da shi ko don rashin sanin zafinsa ne amma su da suka san zafinsa za su iya mutuwa a kan addini lokacin da aka yi fashu makka hawa ginawa suka ce to kun ga mutumin nan fa yanzu ya mallaki madina ya mallaki makka to fa nan yayo don haka kafin ya kai ga yowa kanmu mu shiri mu yi kabba don mu ba za ka kafu abunmu ba yawwa mu ba ainihin ragwage ne irin mutanen makka ba to suka haɗa rundunar da ta kai mutum dubu ishirin a wazai aka samu wani saurayi wanda ya zama komandan rundunar gaba ɗaya ka san matashi shi ba hangen a tsira ko hangen a haye ko hangen ya za a yi hangen za mu iya kawai za mu iya matashi ke shi ba ya tsoron za ta bare ba a za ta bulle shi kawai za ta bulle shi matashi in yi tinkari abu haka yake to shi wannan matashi sai ya shirya wannan runduna tashi ta mutum dubu ishirin sai ce kuma kada kowa ya baro ɗa a ɗaya a gida ko matarsa ko yanga ko wani abu kowa ya tattaro abin da yake da shi ya fito da shi ya'ya da mata tumakan ka karka bar ko ɗaya raƙun makar kowa ya bar komi suka tattaro aka dungumo wani tsoho sai ya ji kukan yara da kukan tumakai da kukan rabu ya ce wai ne yake faruwa ne ya ce ai komanda ne ya ce duk kowa ya fito da dukiyarsa kuma in dukiyar jauhar lulu Simba, azurfa zinariya duk kowa kar ya bar wani abu a gida ya lafta a kan raƙumi ya fito da shi dattijo ya kira shi ce ya me haka wata irin dabara ce wannan ya ce i in dai har kana kallon ga 'ya'yanka ga matanka ga dukiyarka za ka dage ga ta ɓaci kanka da 'ya'yanka da matanka da dukiyarka amma in suna gida daga kaji wuya ka yi gida da gudu shi wannan matashin abin da ya shirya kenan sai tsoho ya dariya ya ci aikin banza ai wanda aka firgita ba ruwansa da 'ya'ya da mata bai san mata inda suke ba bari in gaya maka wannan in ma tunani ne ba tunani kai ba a bar mata a gida yara a gida dukiya a gida a je kai kaɗai in ma an firgita ka kai kaɗai ya wannan ba basira ba ce kai goho da kun yi naku ku bar mu yi namu yanzu ni fa mai iya tsayawa ne kan tsinin mashi kai za ka iya yanzu ya ba zan yi ba sai shi kuje to Allah ya riga ya ce za a fito wa musulmai ne da wannan ganimar gaba daya to ya aka iya aka tattara ta gaba daya aka taho wa da ita aka aje ana jiran musulmai su zo su diba musulmai suka ce mun karo mutum dubu goma sha biyu suna alfahari malam ya ce kada ka dogara da ƙarfi ka dogara da Allah sai Allah ya jarrabe su aka gwada su wannan matashi ya iya hikima ya ce duk su kwakwanta a kwazazzaban wannan kwari ga su dama maharba ne sun iya jifa da kibiya sun iya jifa da majajjawa suka bi suka kwakwanta ta ko'ina lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shirya rundunarsa wanda za su gabata gaba sun yi gaba wa'inda za su tsare baya sun tsare masu tsare hagu sun tsare masu tsare dama sun tsare wa'inda suke tsakiya sun tsaya an kafa tsohu. shi kuma wancan shi ma ya kafa nasa an kwakwanta an yi redi da kibiyoyi kawai musulmai suna nan suna ji da taron su kawai su a lokacin ai muna da yawa yau ai muna da ƙarfi yau lokacin da wancan komanda ya ba da umarni ji kake cacacau cacacau cacacau cacacau kayayyam kayayyam tutse da magaggawa kibiya gaba ɗaya suka rikita filin da musulmai suke aka ruɗe wani bai gane ta inda za shi ba wannan ya yi kudu ya kara da wannan wannan ya yi nan dama ga sabbin musulunta duk suka ruɗa wurin bai wuce mutane takwas ne ko nawa ne suka tsaya kusa da manzon Allah ba akwai abbas akwai abubakar akwai umar a ciki gaba ɗaya aka bari aka fashe annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma sai yunkurawa yake yana yin wajen su yunkurawa yake yana wajen su ana kama ainihin taguwarta ana ja baya shi kuma yana kaɗa ta yana yin cikinsu yana cewa ana nabiyun lakazi ana ibn abdul ana nabiyun lakazi ana ibn abdul muttalib ni ne fa annabi ba fa ƙarya ba ne ni annabi ne kuma ni ne ɗan abdul don haka ba gudu ba ja da baya ni fa annabin Allah ne ba ƙarya a ciki kuma ni ɗan abdul mutsali ne ya zan gudu sai ce abbas ka kira su abbas yana da sauki ya ce ya muhajirun ya al'ansar ya ahalul bai'ati shajara ya ahal suratul baqara ya ahalul barara sautin ya game kwaruruka da duwatsu gaba ɗaya ko ina ya amsa lokaci guda tamkar tsaniya ta wuni ta ga ɗanta ba ɗan ya yi ƙara ta yi ƙara ana ƙoƙarin a hadu haka suka juyo kawai wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka amsa kira aka take juyowa annabi sallallahu alaihi wasallam yana tayin ciki yana cewa ana nabiyyul lakabi ana ibn abdul muttalib ya dauki ya sunkuya ya dauki kasa sai ya watsa a cikin su lokacin da ya watsa a cikin su yace shahida fil wujuh shahida fil wujuh ya ce ta halarci kowace fuska ƙasar ta iski kowace fuska mutum dubu ishirin kowa sai da ya samu a idonsa kowa sai da ta shiga masa to a nan ma sai da Allah ya yi kwaba su ce to karfa kai alfahari kuma ka ce kai kai din fa ba na wasa ba ne wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah rama ba kai jifan nan ba fakan da kai jifa face Allah ne ya yi jifan sai ka zama sabari kun gane wannan sai jifan ka ya zama sabari kowa ne da ya samu rabonsa sai yana samur da ido ga jarumai kuma sun dawo lokacin da aka rinka bai karan karfe kawai kake yi da takobi ko ina sun ka kalla za ka ji kawai daga tsara sai suka kawai ake ta yi annabi sallallahu alaihi wasallam yana murmushi yana cewa al'ana hamiyal wadisu al'ana hamiyal wadisu al'ana hamiyal wadisu wa anzala Allahu junudan lan tarawha sai kuma ga wata runduna ta sauko daga Allah wanda ba mai ganinta hawazin suka ga kuma ga waɗansu musulman can da kakakaka sun tinkaro ta baya ba inda za su gudu jibrilu ne da rundunar ta shi kuma aka sa su a tsakiya musulmai kawai suka rinka ainihin fatattaka su a wannan lokaci cikin yardar Allah subhanahu wa ta'ala bayan da an gwada su an nuna musu ƙarfin su ba ba shi bane to yanzu kuma taimakon Allah ya zo Shi ne Allah subhanahu wa ta'ala yake a ah, laqad nasarakum Allah fi mawaqin kafiratin kar ku manta Allah ya tattaimake ku a fagage masu yawa irin su badar fatku da abin da ya kama da wannan duka da Allah ya taimake ku to don haka yau ma wa yau ma hunayi da ranar hunayi wannan karawa ta yau iz a'jabatkum kasaratukum sanda yawan ku ya ba ku kawa haitu qalu lokacin da har masu cewa kuka ce lan nagliba yawma min illa in dai karanci ne ke sa ayi yi nasara akan mutane to yau ba za a yi nasara akan mu ba don muna da yawa sai gashi nan lam tughni ankum shay'an wannan yawan naku falam tughni ankum shay'a bai amfane ku da koni ba sai da kuka rude kuka kasa gane hanyar gudu wa zaqat alaikum al-ardu kasa ta matse muku bima rahubat duk da fadinta summa wallaitun mudbirina sai ga ku can kuna gudu amma a ƙarshe sakina da ku ala rasuli sannan Allah ya saukar da nutsuwa akan annabinsa duk abin da ake yi bai ruɗe ba wa alal mu'minina ya kuma saukar da nutsuwa akan masu imani wa anzala junudan ya saukar da runduna lam tarauha ku ba ku ganinta Allah ya saukar da mala'iku suka kawo ɗauki a wannan yaƙi na Hunaini. Allah ya taimaki muminai wa azaban ladina kafaru sai Allah ya azabtar da kafurai. Saboda abin da suka aikata na kafurci na son tabbatar da shirka, Allah ya ce, Ina yuriduna liyufi unur Allah. Su nufin su wai sai sun dushe wannan tafiya ta manzon Allah, sallallahu alaihi wasallam. Wannan haske na imani wannan haske na tauhidi wannan haske na musulunci so suke wai sai sun tushe shi Allah ya ce ina wallahu mutimmun nurahu Allah sai ya cika wannan hasken walau karihal kafiruna ko da kafiran nan ba sa so sai ya cika to Allah sai ya yi ikonsa sai ga rundunar hawa dinawa a daddaure da aka fara karawa da hantsin safiya har azhar a lokacin an riga an gama kafin lokacin la'asar sai ga su kowanne a daure a sarka waɗanda aka kashe an kashe na ɗauri an ɗaure la'asariya ta yi sai ga su a sarƙoƙi da su da zuriyarsu matayensu dukiyoyinsu na dabbobi da dukiyoyinsu na ainihin zinarai gaba ɗaya sun koma hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da safe suna jijji da kansu ga shi da la'asar sun zama bayi cikin amincewa amincewar ubangiji wuni aka yi katakar ana aiki katakar aka wuni a wannan yakin ne aka samu ganima mai ɗumbin yawa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya dubi sabon jauro sai ke kai ga rabumi ɗari da jauron wani kawai shi ma ce kai ma ga ragun da ga muhajiruna da suka yi gwagwarmaya tun a makka ga ansar da suka tallafa musu tun suna makka su ba a ma an ba su sai a ja tumakai kamar dubu sai a ce sai arɗon gefe kaza kai ga wannan ayyato ai su sabbin shiga ne wannan ɗin shi su suka sa wa ido kamar mai jin yunwa ne in ya je da shi in ba tuwo aka raba ba shi fa bai eh shi gaba ɗaya shi ba a markomi ba shi a gade an raba tuwo yawwa to to shi ne wasu suka ce to wai wannan ya aka yi haka to kuma ga kaza ga su abubakar ga su umar ga su ali ga su usman duk za a ba su irin wannan babbar kyauta ba aka rika ba sabbin shiga me ma suka yi wa musulunci musamman mutanen madina suka yi ta korafi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira su ya ce ku ya kamata da ba za ku yi wannan mamakin ba yanzu ku ba za ku yarda arɗon gari kaza ya tafi da tumaki garinsu jauron gari kaza ya tafi da raƙuma garinsu na gari kaza ya tafi da kaza garinsu ku kuma ku tafi da manzon Allah garinku eh wanda rabo ne ya fi wanda suka tafi da raƙumma ko waɗanda suka tafi da tumaki ko waɗanda suka tafi da kuyangi ko waɗanda suka tafi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku tuna fa ku tawagar ku da manzon Allah za ku gida sallallahu alaihi wasallam su kuma an ba su tumaki da raƙumma ko ko kun fi so a ba ku tumaki da raƙuma su su tafi da manzon Allah garin su suka ce a ah, wallahi mun yadda da wannan rabo wannan rabo yayi wannan rabo yayi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma hakan din shi ya sa sai ya karfafa daga ya koma gida sai wa'azi wallahi musulunci duk wanda bai musulunci a ƙasata ba ba shi ba kaza wanda ya samu tumaki eh to ba an karfafa musulunci ba to ya dawo da garken ragumi ɗari to ba duk wanda ba zai musulunci ba to ya nemi ƙasar da zai zauna ba a ƙasa ba to ba ga eh, dubu ɗari kawai za a bayar ba nan mu sai a zo a ce mana to wallahi banda zafin kai a musulunci don shugabanni sun kira taro don an ce matasanmu na akwai 'yan zafin kai don haka ku san abin da za ku yi kuma haka eh eh dubu ɗari kawai aka ba shi shi ma sai goyi bayan kafurci dubu ɗari kawai aka ba shi sai goyi bayan ƙarya kuma ya zo yana ta zara ido wallahi duk yaron da muka samu yana aika za ka dubu ɗari ko kwana ɗari ba ba za ta yi ba in dai za ka biya bukatu eh? to ka ɓata lahira ka ta dubban shekarun da ba adadi Allah ya mana ganta wa man tawakkala ala Allah duk mutumin da ya dogara da Allah walakin lam yaf'al sabab amma baya aiki da sababi allazi azina Allah fi irin wanda Allah ya yarda da shi sai yana amfani da wasu sabubba haramtattu ko kuma ya zauna kawai yace shi ya dogara da Allah ba zai komi ba ba zai ar'a in za ka tafi yaƙi ka sa garkuwa ka sa hular kwano ka nemi abun kariya in an kawo tsara ka kare kar ka ce a ni na dogara da Allah ka ba shi wuya ya kawo tsara ka fito cinkin-cinkin irin jihadin yan shi'a kana kabbara kawai ana kaftararka wai wannan ba shahada ba ne ka yi kwanto kana kuya kana dabaru yadda za ka nemi mafaka yawwa amma kawai ka ba da tumbi wai wai Allahu akbar wannan ba kai aiki da sababi ba wa huwa ghairu sadiq wannan ba na gaskiya bane tawakkalin ba na gaskiya bane bal inna adamu fi'l inna adamu fi'l al-asbab domin in aka rasa aiki da sababi saffun fil azali wauta ce a hankali ka zauna wai ba za ka yi bi sababin da Allah ya tsara da shi ake samun kariya kaza da sababin abu kaza ake samun karuwa abu kaza da sababin kaza ne ake isowa wuri kaza da sababin abu kaza ne ake samu a kada abu kaza sai ka ce kai ba za ka yi aiki da wannan sababin ba katuwar bushe nan zai yi ta ture ta je ta faɗi baka bi sababi ba ta gatari ko amma ya ka samu katuwar bushiya kawai ka zo ka ce mata faɗi don hali faɗi da izinin Allah za ta faɗi amma in ka nemi gatari ko inji na yanka za ta faɗi to duk wanda bai fi sababin abu ba to kamar yana yi wa Allah isgilanci ne tawakkalinsa kuma ba tawakkali ba ne na gaske tawakkali ne na ƙarya shi kuma ma wawa ne sakkun fil adali akwai wauta a kwakwalwarsa wa naqsun fil dini kuma hakan din tauye addini ne tauye addini ne abin da yake damu mu kenan tauye addini sai kaga muhimman mutane a addini su ne za ka gansu kawai Allah ya kawo to ƙarshe sai ka ga an ratse hanya Eh? tarbi kawai wai zai rike ya hau buzu fafi kullum yana kan buzu wannan sababin bai yi ba wallahi bai yi ba eh? ba karantarwa kake yi ba mutumin da ya zauna karantarwa yake ya bi sababi domin Allah ne ya faɗa yake mai karantarwa ko in kun tafi jihadi kasuwanci su kuma waɗannan su zauna su nemi ilimi in kun dawo su karantar da ku ba sababi to ku kuma ne ku san hikimar da za ku yi wa mai karantar da ku amma shi ya zauna kawai shi sababinsa taimako yake yi eh, yana taimako ina da damuwa wannan shi ba zai ba zai noma ba bai karantarwa bai iya ma karantarwa ba to bai bai karatu ba shi bai ilimi ba kai karatu ne kawai eh, da ya yi karatu kawai shi kenan sai ya zauna bai nemi ilimi ba riga uku zai sa manya duk matattu eh, sai rike canbi in ka zo ka same shi wai ka ga wani riga uku duka matattu eh. da haka ake ba sosai don in ma ɗan ƙarami ƙarami ne in ya sa ɗin sai ya ɗan girma sai ya zama ɗan babba babba sai ya kwanci ne kuma in zai zauna haka yake bajewa sai ya haɗa tarabbuli sai ya zuba a gaba yadda za ka ɗan tsorata kaɗan to duk abin da ya faɗa fa kuma shi kenan za ka bi shi kuma wai shi ne sababinsa na yin kuɗi shi a nan zai yi kefa ne a nan zai yi duwar abu shi wai a nan ne wai zai yi shi kuma irinsa jahili yana can zan je gun malam wai zai je gun malam wallahi jiya ina tafiya sai na jijuwa malam ya ce shaggun ne shaggun ne kuma shi ne babban shege ya zo zai damfare ka kai kuma babban jahili baka san waye malami ba ma kai wai sai matsala ta same ka wai za ka gun malam malamin bai san komi ba shi ma dan damfara ne maimakon malam sallah ta rikice mun ya zai yi ko da yake ba damuwar mutane a gyara sallah ba shi dai yayi kudi malam harka ta ta tsaya ba kwanan nan mai gidana ma yana ɗan mun gani gani ina jin tsoro ma kar ya kore ya ce bai isa ba bai isa ba waye shi ai tun da ka zo nan an gama ya ce malam ɗan kuɗinsa kaɗan ne ya samu matsala ba ya ce ah, a ko kuɗinsa duka ka cinye tun da ka zo nan an gama bari ya da wai su ne malam wai shi kuma shi ne sababin safana na samu wani Allah ya ce ji aka harka da ya katon gida dai ana ta shi mota mm. yana hawa saboda shi malaminmu ne mm. malaminmu ne kuma ba halari ba kawa'idi ba ishimawi ba arba'un hadisan ba riyadu ba tsori da ya karantar da su wai malamin su ne na halaka malamin su ne mai halakar da su ya raba ku da Allah ya raba ku da turbar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wai sun yarda su shine malamin su irin su yawanci ba su damu da sallah da yi kyau ba ba su damu da tauhidinsu ba ba su damu da tawakkaliya ake yi ba ba su san ma me ake cewa aqida ba su dai kawai su suna da malami ba ka zama ai ni ba na zama ba malami eh ba malami wai wani ne yana ba da labari muna dawowa ai ku gefen ku ba ku addu'a ah. wai mu ba mu addu'a ta nan shi yasa ake mana ɓarna. yace su ƙura'anai aka haɗa aka yamutsa su aka yi kirkita su aka hau kan bushiya aka watso su dama to garin duk gaddawan na garin ne kowa kawai aka aka ba aka yi ta karantawa kawai aka yi rago kuma sai an samu ingarna aka haɗa kuɗi aka tattaya ya yau sun isa su ta garin mu yanzu ta ce kun yi tsafi ya za su shi shiga amma fa ba gaya mar na yi ba yawwa ma da dan rikici za a yi amma na da yi to tsafi fa kuka yi eh tsafi yanzu wanda yake da ilimi zai wa qur'ani wulakancin nan wai su gani suke hakan an kai matuka? a buɗe shi a nafi a karanta tsaya ɗaya da yi ba sai a tara ƙura'ana su ma wai rubutun eh, kwandiga da wanda aka yi a bulmari da wanda aka yi a ƙura'anan ma na musamman eh, irin ƙura'anin gani ne kiya ne gani <laughs> gani tantar ma gani waye gani irin wayannan ƙura'anan ne wai ofi aka har aka zuwa a yamuka sai a sako su daga sama sai a watsa shi kuma a yi wawon kowa ya karanta sannan a yi yanka to wannan tsafi ina yi fatiki ba ne tsafi ne fi wannan ba ne tsafi ne fi wannan a kakar bana fa ba fa da daɗewa aka yi ba kuna tsammanin an waye a kakar bana kuma a wannan yankin namu aka yi bai kai sati ba wanda yake ba mu labari ya ce shi yanzu aka wakensa yana jeji loro ake ma ana tara shi a gun to wa isa ya taba wa isa ya taba eh, wai su roƙon Allah suke ba ba rana to kaga duk sababin da aka nema na neman kariya din irin wanda Allah ya yarda ne sababi halattacce shi ya sa mala yake wanda Allah ya yarda sababin ka amfani da wanda Allah ya yarda ka gani wani kuma yake ta ai yanzu haka mutane rashin ladabi ne da rashin biyayya ya sa duk waɗansu asirai suka bace har yanzu ba ladabi yanzu haka akwai wani tsoho a garinmu ko tururuwa ba ta shiga gonan shi ne sai kai wannan ko yaya asara eh? Eh? ko tururuwa gonarsa in ya riga ya yi da ya shingensa kawai da da abubuwa zai yi ya ɗan yi wannan yan gadalolin nasa ba abin da yake shiga gonarsa ko da daddare ko da rana sai in shi ya yarda kada taka gonar in dai da nufin munafurci ba hanya ce ta kawo ka za ka wuce ba to ka yi tsaye abun kenan har sai ya zo ya ce to ka wuce mana ne zo me kake tun ka wuce mana sannan sai ka wuce to yanzu wannan ba tsaro a gonarsa ba tsaro amma sababin da aka bi aka yi tsaron wanda Allah ya yarda ne to shi ake so ku gane ba kowane sababi ne yardaje ba sababin da za ka bi wanda Allah ya yarda da shi kun gane kar ka bi sababin tsafi Allah ya kare ni. li'anna qanun domin idan mutum ya zama na haka to ya ɓata ma addinin musulunci a ce musulmai su suke tsafi a ce musulmai su ne suke zama su yi tawakkalin da baya da amfani guda ne zai yi kundin bala yake ga mai ko ga wuta ya ce tawakkal ala Allah sai kutsa cikin mai yana tafasa sai ya fito to shahada yayi bai ba ya to ka nemi kariya kar kai kundin bala ka ce kai irin ƙunewar baƙin wake za ka yi a suka ne a addini a fili fi hikimar kana sukan hikimar Allah tunda Allah da ya yi ka ya yi sababin rayuwarka ka rika cin abinci kana shan ruwa ko da ya yi maka tsireki sai ya yi sababi ya ce sutura ka sa ka rufe tsirekinka in ka ce ba za ka bi wa'annan sabubban ba kaga ka lalata kanka ka lalata addininka ka wulakanta rayuwarka gaba ɗaya kuma ka wulakanta hikimar da Allah ya yi domin hakan ɗin hikima ce Wakulu, shi dogaro alallahi ga Allah huwa shaɓarun dini ɓangare ne na addinin mutum gaba ɗaya kama kala ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kai nake bauta mawa kai kuma nake neman taimakonka kaga ibada ta ɗauki rabi isti'ana ya ɗauki rabi shi yasa yake shaɗarun fitini da yake iyaka na ba an ɗauki ɓangare ba da yake wa iyaka kuma da kai nake neman taimako tawakkali kaga ya daure ni to haka Allah ya dora abun kamar lattu ne nan nauyinsa hamsin nan hamsin in aka dora kaga ba wanda zai jawo wani to idan aka yi ibada ba tawakkali ɗaya zai jawo wani in aka yi tawakkali ba ibada nan zai jawo wani don haka lalle ne a kasa shi daidai ka bauta wa Allah shi kadai ka dogara da shi shi kadai iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in aqida kenan sahihiya daga Allah subhanahu wa ta'ala wal isti'anatu billahi ta'ala hiya samaratu tawakkul don ka nemi taimakon Allah shine ɗiyan itacen dogaro da Allah don itacen da duk ka shifka shi gwaiba ne mangoro ne dabino ne tuffa ne inabi ne duk kowanne ka shifka shi ne don ya aihu to tawakkalinka aihuwar tawakkalinka a ga kana neman taimako daga Allah subhanahu wa ta'ala alamar tawakkalinka ya aihu samaratuhu kenan ɗiyan itaciyar tawakkalinka shine neman taimako da Allah duk wanda ya kafa itacen tawakkali amma kuma itacen tawakkalinsa bai aihuwa sai dai ya je ya sayo wani a kasuwa sai ya zo ya rataya mata ‘ya'yansa ne? eh to ka ce tawakkaltu Allah wa allaftu kanima eh na dogara da Allah na rataya laya laya kan biyan itacen tawakkali ne mm-hmm. daga wani itacen ne mugu ka ciro shi ka zo ka rataya zai zama ɗansa eh yanzu ka samu ainihin zaitun mai kyau kashi kashi gashi ya iyaya sai ka je ka ciro gummeje eh, sai ka zo ka rarata ka rarata sai ya zama zai zama zaitun eh ba zai zama ba don ba nasa ba ne to tawakkalinka ga Allah ba ka yi shi ba sai ka ɗauko kana yin tawai ka ce ai itacen tawakkali ni ma na dafa shi to amma kuma ka ɗauko ‘ya'yan wata itaciya ta shirka ka zo ka rataya ga itacen tawakkali a bakinka ka dasa sannan kuma ga guraye da layu ka rataya ga bunne-bunne kayi ga yanke yanke kana yi duk ba don Allah ba kuma kana neman taimako gun bokaye da aljanu duka wannan ba ‘ya'yan itacen tawakkalin da ka dasa ba ne, ‘ya'yan wasu itatuwa ne na shirka ka ɗebo sai ka haɗa, Da itacen tawakkalin ka kuma bai da ‘ya'ya. Yaushe za a samu alheri? Babu alheri. To don haka, wani ya sama raku tawakkul, isti'ana shine samaratu tawakkul nemi taimako ga Allah sai a gane lallai itaciyar tawakkalinka ta aihu ka zo faduwa ka ce bismillahi inna lillahi wa inna a'udhu billahi ya salam ya karim to wannan 'ya'yan itace na tawakkali ne amma kace shehu shehu wasu ‘ya'yan itatuwa ne, ba na itacen tawakkali ba ‘ya'yan itacen tawakkali ya karim ya salam ya Allah bismillah inna lillah waɗannan duka ‘ya'yan tawakkali ne don neman taimakon agunwa kake yi agun Allah so tamaratul tawakkuli kenan wannan shine alamar tawakkalinka ya aihu amma bai aihu ba sai kana nemo wasu ‘ya'yan to in ka nemo shehu ba filinsa ba ne kun gane duk wani aljani da za ka nemi tsari da shi ba filinsa ba ne saboda zabar jahilci ka zo za ka tsaya a wani wuri wai tsarbu ya john pille min shi wutoto tsarbu eh, ya john in pille in poftai a ce ni shi take hore am hmm, in poftai wai wai tsar ya ma abota filin nan za mu dan huta to haka Allah yake manzon sa ya karantar Yake fa idan ka je guri kana so ka huta ga irin addu'a da za yi ko ba haka bane ya ma suna addu'a eh eh so eh, eh min sharri ma kalaka to akwai abin da zai cutar da kai yace har ka bar gurin a'udhu bi kalimati llahi tammat min sharri ma khalaqa ina neman tsari da kalmomin ubangiji cikakku daga sharrin duk abin da ya halitta to ba wata halitta da za ta cutar da kai in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har ka bar gurin to ka zo kana neman wai tsari da masu gurin shaidanun wurin wai eh Allah don haka ka bauta wa Allah wa tawakkal alayhi ka dogara da shi kaga wannan shafar din har yanzu ya bayyana ko Fa fa'abudu bauta masa wa tawakkal alaihi kuma ka dogara da shi wallahi in za ka fana a masallaci ka wuri da azumi in dai baka dogara da Allah ba baka neman taimakon Allah baka addu'a da sunan Allah baka neman agaji da sunan Allah dogaron ka yana nan ɗamfare da wani abu to musuluncin ka babu dole ne in ka bauta wa Allah ka dogara da Allah fa'budhu wa tawakkal alayhi ka bauta masa ka kuma dogara da shi wannan karantarwa ce wani haza saboda haka fa inna man tawakkala ala ghairillahi duk mutumin da ya dogara da wani Allah la yakulu min salasati ko za mu tashi a wurin don kada mu shiga wani duk wanda za mu zo mu zo sai mu tashi a kan wurin insha Allah. Na. ta inganta a wurin sai dai akwai tabbacin yawwa nan. Yawa to in ƙari ne ba matsala. Eh, ya yi daidai. Eh duka wannan babu matsala. ko fili za ka share na bulo irin duhuwar mainoni sai ka karanta har ka gama bulon kan Allah yadda za ka samu nasara na'am to kallo ala karim na'am shi dama akan haka aka ɗauke shi aiki ya sa hannu ya yarda zai yi tare ƙasa ko coci aka tura shi kaga dole ya ko ina ne shi dama na jami'in tsaro ne na ƙasa yan ƙasa yake tsarewa don haka zai je ya tsare gurin don haka dama sharaɗi ne da haka aka ɗauke shi aiki ka gani shi jami'i ne na tsaron ƙasa yan ƙasa ba ya da wani bangare a wannan gefen aikin domin aikin ɗin ba an assasa shi a ƙarƙashin musulunci ba an assasa shi a ƙarƙashin iko ne na ƙasa ka gane don haka za a iya tura shi ko da an ne za a iya tura shi ya tsare musulmai kuna jiki za a iya tura kuma musulmi ma ya je ya tsare wa'inda ba musulmi ba suna jiki ko ba haka ake to da aka ka'ida ce a rubuce tun lokacin da zaka shiga aikin dama haka yake kaga yanzu kuma ka riga ka shiga za ka ce ba za ka yi ba ne to in ka ce ba za ka yi ba kuma ka saba wa wannan ka'ida sai dai in za ka bar aiki ka gani yawwa abubuwan da yake duka in kuka kula fatawa ba za ta taɓa tafiya daidai da irin waɗansu abubuwan ba don abubuwan ba suna tafiya ne kamar a santar musulunci ba a santar iko ne na tsarin mulki yake tafiya to kaga idan a mutum ya ɗauki alƙawari zai yi a kan irin wannan dole fasafi dole inda duk aka tura ka kaje inda duk aka ce ka tsaya kuma ka tsaya a wurin in ba ka tsaya ba kuma to ka saba wa tsarin mulkin ƙasa da irin ƙa'idar wannan aikin ko a hukunta ka ko ka rubuta resign ka bari to in kaga za ka iya rike aikinka ka ko dole ka haƙura duk inda aka tura ka kaje Allah ya gyara mana shi yasa muke fata Allah ubangiji ya taimake mu shi yasa muke jan hankali matasa ba wai ku ta karatu kuna tara kwali mara amfani ba ku yi ƙoƙari ku rika kutsawa cikin wannan gwagwarmayar na shugabancin nan a samu kuma da ruhi mai kyau da ƙa'ida mai kyau a niyyarku kuna shiga da niyyar yin gyara duk wanda ya samu ko kansila ka hau a samu canji in ka samu ciyaman a samu canji in gwamna ka samu a samu canji a jihar ka a ɓangarenka a yankin da kake shugabanci in can ma haka wa'in can ma haka wa'in can ma haka wata rana dai ku yi taro ku ga ku ne majority za ku iya zartar da duk abun da kuke so ku sa a doka ya zama doka wanda zai dace da tafiyar addinin ku amma kun koma gefe kun ce kafurci ne ba shi da amfani bai da kyau kun kyale wa'inda su suke taɓar nan su kaɗai kullum suke ta yin mulki yawanci musulman ma wanda za su fito din za ka ga yawanci jahilai ne suka fi fita ɗalibai sun janye jikinsu sun ce haramiya ne to yaushe haramun zai gyaru ba kyakkyawan mutum a wuri eh yaushe jahili zai gyara abu bai shi ko da yaushe shi bukatarsa duniya fa don ita ya hau kai kuma in ka hau don kai gyara ka hau Allah zai taimake ka wa in yuridu wa in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma kamar yadda Allah ya ce sulhi khairi ne idan aka samu fab'ahu hakaman min alihi wa hakaman min ahliha ko da ma'aurata ne suka samu sabani a samu mai shari'a ta gefen matar a samu mai shari'a ta gefen miji sai su zauna da su sai a gyara idan aka samu ingantattu ne suke yin gyaran Allah ya ce wa in yurida islahan ko bai na bainahum in dai da nufin gyara suka yi taron Allah zai datar da su akan abun da zai zama gyara to sai muka zauna muka ce mu kawai mun bar musu yaushe ne za a samu gyaran da har za a gyara al'amurra ba za a gyara ba don haka kuna ta karatu mara amfani kawai kai dai a baka ofis salare ka samu kuɗi wai dan da haka kake karatu kada ka yi karatu da wannan manufa ka yi karatu don ka dawo da rutsun tauhidi a yankin da kake ka yi karatu da nufin inganta rayuwar addininka a duk inda kake muna da matasa masu ilimi amma ba ruwansu da irin waɗannan abubuwa sai waɗanda ba su karanci addinin ba za su fito don a san su don su samu kuɗi kawai to yaushe ne wanda ya fito don a san shi wanda ya fito don ya samu kuɗi zai muku gyara eh to ya kamata ku sani karatunku bai da amfani in dai har ba za ku tsaya ku shiga shugabanci ku gyara ba bai da amfani wallahi ga matasa suna da buƙatar a taimaka musu sai ka ga ba su ake taimaka ba sai a taimaka wa yadda kawai za a ba su su kayan maye su ta buguwa ana bata muku yaya yanzu ɗalibi zai hau mulki ya yi odar kayan maye ya ba matasa Eh? ko nan aka gyara an gyara matasa a saba musu aikin yi hatta fashi barayi da shauran nan rashin karatu ne da rashin aikin yi har yasa ake tuna ya za mu yi mu ne mu samu kuɗi da wuya a kama yankin nafin ka samu waɗansu ne ma'aikata masu ilimi suke yi sai dai su yi amfani da ilimin da suka yi na zamani da yake ba na addini sai su rika taimakawa wa'ancan jahilan su kuma su ne za su tura kirji su je su kuma wannan su yi amfani da ilimi a zamanance sai su tallafa musu in an zo kuma kason ya fi yawa to yaushe za a gyara a irin wa'annan da wa'annan su za a gyara to yana da kyau matasa lokaci ne da ya kamata dama ce Allah ya bamu yanzu wannan bature bai yi ta don taimaki addini ba amma musulmai da suka tashi suka yi amfani da ita musulunci suke tura shi ko ina haka ne ko ba bane rediyo ba a yi shi don musulunci ba amma musulmai da suka tashi suka yi amfani da su suka rika yada musulunci da shi to hatta wannan siyasar da kuke gani idan kuka tashi haikan kuka fito kuka tsaya mu kuma da matan mu duk za mu fito su me yasa ba ma son fito da matan mu duk bashir mata ne za mu zaɓa kawai mu taimaka wa shi ne amma yau aka ce ga wani mutum ya fito kuma yana da abokan gwagwarmaya duk kowa kwanmu da kwarkwata za mu fito mu je ba mar kuri'a kuma in Allah ya yarda aka ce musulmai sun haɗa kai matanmu za su fito mu ɗan mata za su fito maza samari matasa za su fito mu jefa ba kuri'a ai ƙaryar mawa ne ce zai ci wallahi kawai sakacin mu ne to ana ta jefa bare mu muna kai muna shirmen mu matasan mu ba ruwan su su an ba su adda da rayuwa suna tsakar kwanta suna yi su ko jefa ƙuri'an ma ba ta yi kuma kai kayi wa yankinka asara ƙuri'ar ka ta shiga ba to yana da kyau wannan ita ce hanya da in aka bi ta za a samu gyara in Allah ya yarda amma fa inda nufin gyara amma duk mutumin da ya shiga don ya gyara a jihunsa to wannan niyyarsa ba ta da kyau Allah ya mu mu don haka ku dage ku yi karatun ku ya amfani ku in ba haka kuka yi wa addinin ku ba karatun bai da wani amfani Allah ya mana kata sallu ala ala karim اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وارحم محمد وعلى ال محمد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت ورحمت وباركت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم وفقنا لما تحبه وترضى اللهم وفقنا لما تحبه وترضى اللهم يسر لنا في امورنا كلها ولا تؤثر علينا اللهم اجعل لنا مخرجا اللهم اجعل لنا مخرجا اللهم من ارادنا بسوء وشر واجعل كيده في نهره وأشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين أنت ثقتنا ورجاؤنا وولينا ومولانا تول أمرنا يا رب العالمين حسبنا الله ونعم الوكيل سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين